Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka mu donar lokaci da fatan an yi ni lafiya yau ranar Litinin 15 ga watan Nuwamban shekarar 2021. sarki lahashin gumen ne tare da Amina bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku cewa an kammala taron farfaɗo tattalin arziki da aka gudanar tsakanin gwamnatin jihar borno da ƙasar sudan a kuma za ji cewa sakataren harkokin wajen amurka ya fara ziyara aiki a ƙasashen afirka uku ciki har da najeriya muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan yadda ake fama da karancin abinci a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamu amma da farko sai mun fara shan labaran duniya. sandan Indiya da ke ikirarin cewa ana yada labaran karya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi ɗimbin masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. a wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin hindu a bangladesh a mako na biyu na watan oktoba masu fafutukar kara addinin hindu a tripura sun kai farmaki tare da kona masallatai da gidajen musulmai da shaguna na kusan tsawon mako guda tun daga ranar 21 ga watan oktoba. tawagar bincike ta bayyana cewa an lalata gidaje da shaguna da masallatai sha shada a cikin makon da aka shafe ana rikicin kabilancin an kuma kona masallatan hudu daga ciki da shaguna da gidaje kamar yadda wasu kungiyoyi da suka binciki lamarin suka bayyana wanda da yawa daga cikinsu sun shiga shafukan sada zumunta. a halin da ake ciki kuma wani yunkuri na korar mazauna jihar assam da ke arewa maso gabashin indiya yankin mallakin gwamnati ya kara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane biyu a watan satumba a wani yunkuri na korar iyalai ɗari takwas mafi yawansu musulmi daga dalpur a gundumar darang ta assam Hausa. Rikicin ya haifar da bacin rai bayan wani faifan bidiyo da ya yadu a kafafen sada zumunta ya nuna wani ɗan sanda yana harbin wani matashi da ya ruga zuwa wurinsa da sanda yana daga cikin mazauna garin da ke zanga-zanga kan korar da kuma neman gyara. masu fafutuka na 'yan adawar cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar litinin a cuba gwamnatin cuba ta gargaɗi 'yan adawar da cewa ba za ta amince da ayyukan juyin juya hali da ta'addanci ba yayin zanga-zangar da gwamnatin ta ce ta yi imani cewa wani bangare ne na shirin amurka na yin katsalanda ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez ya bayyana zanga-zangar zanga ta ranar litinin a matsayin abin da ya kira aiki na tada zaune tsaye da aka tsara a washington magoya bayan in adawar cuba na kuma shirin gudanar da zanga-zanga a fadin duniya ciki har da birnin miami inda al'ummar cuba ke da yawa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya lahadi a cikin wata sanarwa cewa muna kira ga gwamnatin cuba da ta mutunta 'yancin 'yan ƙasar ta hanyar ba su damar yin taro cikin cikin lumana da amfani da muryoyinsu ba tare da tsoron ɗaukar matakin gwamnati ko tashin hankali ba. Kamfanin Shell na Royal Dutch zai soke tsarinsa na hannun jari iri biyu don baiwa nau'in hannun jari guda ɗaya fifiko domin inganta biyan masu hannun jari tare da sauƙaƙa tsarinsa. In ji shi a ranar Litinin yayin da babban kamfanin makamashin ke fama da kiraye-kirayen wani ɗan fafutuka mai saka jari cewa kamfanin ya rabu kashi biyu. Kamfanin wanda ya ƙudiri aniyar daina sana'ar haƙan man fetur sannan a hankali da alamar zai daina amfani da sunan royal dutch kuma za a ringa kiransa shell plc har ila yau yana shirin canja kasar da yake biyan haraji daga netherlands zuwa birtaniya kasar da aka kafa shi tun asali gwamnatin kasar holland ta faɗa a ranar litinin cewa ta yi matukar mamaki da labarin cewa royal dutch shell plc na shirin mayar da hedkwatarsa zuwa london daga the hague an sako ɗan jaridan nan ba amurke dani fenster daga gidan yari a myanmar 'yan kwanaki bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru sha ɗaya a gidan yari kan zargin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi masa labari mai daɗi in ji sunny mawallafin mujallar labarai ta yanar gizo ta Yangan frontier myanmar inda fenster ke aiki a matsayin babban edita ya faɗa a cikin wani saƙon twitter yana sanar da sakin ba amurkin a ranar litinin ba tare da yin cikakken bayani ba dani na ɗaya daga cikin 'yan jarida da dama a myanmar da aka kama bisa zalunci kawai saboda yin aikin su tun bayan juyin mulkin watan fabrairu in ji mujallar a shafin twitter muna kira ga gwamnatin soja da ta saki dukkan 'yan jarida da suka rage a gidan yari a myanmar shugaban philippines rodrigo duterte na takarar majalisar dattawa a zaben shekara mai zuwa tare da kaucewa takarar mataimakin shugaban kasa da zai iya sa ya fafata da 'yarsa bongo dan majalisar dattawa na philippines kuma na hannun damar shugaban kasar ya shaidawa manema labarai cewa duterte ya mika takardar neman zabensa a gaban hukumar zaben ranar litinin shawarar babban duterte na zuwa ne kwanaki ba bayan 'yarsa magajiyar garin davao sara duterte carpio ta sanar da cewa tana neman aiki mai lamba biyu na tsibirin pacific kundin tsarin mulkin kasar da ya haramta wa duterte neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji an kawo ƙarshen taron farfaɗo tattalin arziki tsakanin gwamnatin jihar borno da ƙasar sudan kamar yadda za a ji a wannan rahoton da haruna dauda biyu ya haɗo mana a ci gaba da farfaɗo da harkokin noman alkama da noman karo da ci gaban al'amuna a rayuwa gwamnatin jihar bondo da ta fama da matsalolin ta'addancin boko haram ta gayyato 'yan kasar sudan da suka haɗa kai wuri guda da su ga magance wannan matsala da ke addaban wannan jiha watanni uku kenan gwamnatin jihar bondo suka ziyarci kasar sudan don su zo don zuwa jihar bondo su kuma zaga ƙananan hukumomi don ganewa idanunsu irin hanyoyin da za a bi wajen bukasa harkokin noman da sake farfaɗo jihar kamar da take a baya a watanni uku da suka gabata ne dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zunum ya shi kasar sudan din tare da wasu daga cikin tawagarsa don gayyato 'yan kasar na sudan don bunkasa harkokin noma a jihar borno alhaji abubakar tijjani ne tsohon karamin ministan noma ne a tarayyar najeriya wanda kan ke aiki a kasar sudan da akwai kamfani babba sosai wanda ake ce mata zadna zadna dana wato ita international ce sarrafa abubuwa da yawa suna noman dabino suna noman eh, su alkama suna neman su ayaba da sauran abubuwan suna da yawa amma sun yi gaskiya maganin shi ne kaiwa waje suke yi kuma ana sayar da shi cikin sudan to kuma abubuwan da suke nomewa da kuma wanda suke sarrafawa wato ya kai standard na duniya gaba daya to kuma kaga suna zaune a sudan to a zaman kasancin kudanci south south kenan ko to shine ake ganin lalle za a samu a zauna a tattauna a kan abubuwan da ke faruwa kamar borno ko da borno da can akwai noman karo kuma an san mu da wannan to a yanzu da ake ganin duniyan ta canja yanayi ta canja kudaden kasuwan fage na mai ta canja to amma ganin cewa wannan abu ne wanda daman can ana yin shi a borno me yasa ba za a sake yin shi ba dr usman umar dai shine jagoran yan kasar sudan zuwa jihar borno kuma abin da ke cewa is also address ya ce makasudin wannan ziyarar namu shine mu amsa kiran gwamnatin jihar borno mun haɗa kai da jihar borno wajen kasa harkokin noma da kiwo da kuma sauran ababen more rayuwa honorable sugumai milade shine kwamishinan ƙananan hukumar masarautu da kuma ya kasance cikin tawagar zuwa ƙasar sudan mutanen sudan sun zo maiduguri da sun zo maiduguri alhamdulillah mun dauke su mun kai su kasan mafa inda ana noman alka kama inda ana noman karo kuma mun kai su jere sun gona gonakin wanda ana noman shinkafa ana noman ah, alkama kuma mun tashi nan mun je mun duba magumeri shi ma akwai karo a wajen da kuma limanti kasan kwanduga ne duka wayan nan mun zagaya yara sun gani kuma suka je abinan temperature na climate namu dukkan na borno da nasu don duk kala ɗaya ne za su rubuta report nasu za su koma kasansu insha Allah nan da ba daidaiwa ba za mu ga taimakonsu a mutanen borno yanzu da kuma ya sa mutanen borno suna neman taimako din wannan fitina na boko haram wannan ya kai shekara goma yau mutanen mu duk abin hannunsu ya zo ya kare kwamishinan kananan hukumomi da masarautu a jihar borno kenan alhaji sugun mai mele ke bayani game da ziyarar da ya kasan sudan din suka kawo don tuntuna al'amuran da suka shafi jihar borno haruna daura biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna daura biyu a yau ranar litinin ne sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya fara ziyara aiki a wasu kasashen afirka uku da suka hada da kenya da senegal da kuma najeriya ga rahoton hassan mai na kaina sakataren harkokin kasashen wajen amurkan mr anthony blinken da a yau yake fara ziyara a kasashen afirka uku zai samo ne daga nairobi kenya sannan ya iso najeriya bayan dai ya iso nan abuja jagoran diflomasiyar amurkan zai gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Bajo. da matakwaransa na Najeriya Geoffrey Onyema. Anthony Blinken zai gana da shugabannin Najeriya ne A kan batutuwan fadada samar da makamashi, tsarin demokaradiyya, samar da tsaro ga fararen hula, tsaro da 'yancin ɗan adam. Habaka tattalin arziki da haɗin kai irin na ƙasa da ƙasa a fannin kiwon lafiya. Kafin dai ya karkare ziyarar tasa a Najeriya, Mr. Blinken zai ganawar keke da keke da masu zuba jari a fannin fasahar tattalin arziki. Kana zai kuma gabatar da kasida a kan manufofin kasashen wajen Amurka a kan Afirka. Amurka dai ita ce kasar da duk duniya ta fi baiwa Afirka taimako. To koyaya kwararru a fannin diflomasiya ke ganin wannan ziyara? ambasada suleiman dahiru kwararren jami'in diflomasiya ne a najeriya kasa kamar najeriya ba wanda za a yi wasa da ita ba a siyasan duniya ko da ma za a duba ne a siyasar da ake a eh, na afirka najeriya muhimmiyar kasa ce da bai kamata a yi wasa da ita ba idan har ya kasance yanzu eh, secretary of state zai zo Najeriya to ni a gani na ya yi daidai kuma abubuwan da za su tauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya. Kun ba ma magana batun tsaro ba. Kana tunanin cewar wannan ziyaran zai haifar da ɗama ido? zai biya bukata yin amerika su gaske suke yi in kuma su najeriya saboda abubuwa da suka dagule a ƙasa suka ɗauki abin da muhimmanci kuma aka bi abubuwan da aka tattauna. daga nan abuja mr blinken zai tashi ne zuwa ƙasar senegal hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar kasa ku zo ni kishin kasar Nigeria. Salam salam sallama nake gare ku al'umma. kasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shin ya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun 'yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kassara ta yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin zarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tafiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa lokaci ne da sani sha'ad malumfashi zai shigo da rahotonsa na musamman. A Najeriya, arewacin kasar na fama da matsalar tsaron da masana ke ganin ka iya haddasa rashin tabbas game da batun abinci. Sakamakon binciken da ma'aikatar gona ta tarayyar ƙasar tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya ɓangaren noma da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa suka gudanar ya nuna cewa yanzu haka sama da mutane miliyan goma sha biyu ne ke fama da wannan al'amari na rashin tabbas kuma baɗiwar haka al'amarin zai ƙara ta'azzara domin zai shafi ya kimanin mutane miliyan goma sha bakwai a jihohin tarayyar ƙasar ashirin da ɗaya ana maganin wajejen borno abin zai fi kamari sabili da 'yan boko haram sun shafe shekaru goma sha biyu suna fafatawa da jami'an tsaro na ƙasar duk wadda dagan da su jami'an tsaron suka yi wajen kare martaban najeriya 'Yan arewa dai babban sana'a su ita ce noma da kuma kasuwanci. Hakan ya sanya na tafi daji don zantawa da wani manomi Malam Idris Musa. To a yayin da aka shiga kaka a Najeriya lokacin da talaka kenan ya fi farin ciki ganin cewa kayan gona sun zo kasuwa za a samu sauƙin abubuwan cimaka na yau da kullun da iyali to amma bana al'amarin ya zo musu a kaikaice shin menene dalili hakan ya sanya na zo na iske wani bawan allah nan yana aikin yankan shinkafa a gonarsa malam Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wai wannan al'amari da muke magana na shinkafa nake son in je ba ma eh. shinkafa ba wai kadai. Eh, abinci ne. Abinci. Na kaka. Kaga galibi da kaka an fi samun saukin al'amara. Eh. Me yasa bana abin kowa sai kuka yake? Abin da ya sanya bana abin kowa yake kuka. Shi abincin kaka yanzu ba wai masu ci suke sa abincin ne ya tsada ba mutanen da suke saye su aje masu kuɗi da manyan manoman mu. babban manomi in ya noma buhu dubu biyu ko dubu goma zai sai dubu talatin ya aje babu amma ita gwamnati tana ganin cewar suna ganin kamar mu kananan manoma na jin daɗi duk wanda manomi da zai noma buhu ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar gona in dai ba tashi bace ya biya kuɗin gallan gona ya biya shuka ya biya iri ya biya tarauto don allah in aka yi lissafi kai in zaka noma bahu ɗari biyar a wurin mai gona in ba taka bace a takaice ce ka bashi miliyan ɗaya ya kyautata ma idan ka ce baka da miliyan ɗaya sai ka kasa ta daga mai dubu hamsin mai dubu ɗari ya ka kasa wa talakawa talakawa ma wallahi tallahi wasu ba su mai da kuɗin in zaka ga tana nan kawo ana ce mata ba gobara an ba ta irin wannan wallahi daga ciki shekaran jiya da ta zo wajena abin da take min bayani bahu tai yanzu kuma daga ciki abin da ake bayani ta an shi bashin gwamnati za ta ba da buhu goma sha biyu ta yi buhu takwas kuma lokacin ta ba da dubu buhu talatin ne ta bayar ta noma furin bayan wahalar taki bayan wahalar noma-noman da aka yi. To wai a cikin wannan sana'a ta ku sarkin noma menene babban matsala ku? Muna da babban matsala da yawa ba mu samun taki cikakke irin da ran manomi ma ba su samun taki ba a hannun gwamnati sai dai a ba 'yan siyasa takin su sayan ma 'yan kasuwa kai karamin manomi mai sayan buhu goma mai sayan buhu ishirin ka je ka saya hannun 'yan kasuwa. To baya ga wannan mm. babu wani matsala da kuke fuskanta? Ai matsaloli da yawa. Kamar wanne ko? Idan ka zo wajen wajen ingantaccen iri shi ma tsada wajen noma daga ciki shi ma tsada bayan wannan an kusan kashe mana mutanen kauye gaba daya tun masara tana da duhu ake halbe mana mutane a cikin masara har yanzu kaka ta zo yankin afin masu garkuwa da mutane wasu wajajen ma an yi noma sun hana a ɗebi amfanin wani wurin ma wuta suke sa mishi Shin komi masu sai da hatsi a buhunhuna da kuma masu yin awo za su ce game da wannan matsalar? Madam ya sunanki? Rebecca David. Madam Rebecca kina sayar da kayan hatsi su shinkafa, masara da gerogo? Duka ina sayar da su. Bana an samu hauhawan farashin kayan abinci a daidai lokacin da aka saba yana yin sauki. Me dalili? dalilin shine dama kafin sabon kayan ya zo tsohon kayan yana da tsada so kafin zai sauka din nan sai a hankali ne ya dan sauka dai kaɗan da wake muna sayan shi almost 60,000 jama 70,000 amma yanzu ka gan farin wake muna sayan shi 47 48 bara ba this time nawa yake 25 20 me kike gani yake kawo kaya su rika tashi haka kuma kana gani yanda mai sun noman ma ba su samu su yi noman sosai ba eh, eh. saboda problem na tsaro amma lokacin da duniya yana lafiya ko ta ina abinci yana zuwa shi yasa muna samu sokin amma ka gan shekaru kusan uku yanzu ko hudu gaskiya ka yana ta sada saboda me ba a samu isasshen mai su Ana kuka da ku cewa ku kuke ƙara farashi. Mu in ka gani mun kara farashi in an sayo shi daga cin daji ya kara kuɗi cin zaka ji a waje mu yan kasuwa ya kara kuɗi. In ya rage wurin mu yan kasuwa zai rage kuɗi haka kaso mu yake. In abu ya soki ai ba wanda ya isa ya kara. In dai har kayan yayyawa an kawo an samu sokiya zaka iya kara naka ba zaka iya kara ba. Wannan da ma wasu dalilai su ne suka sanya gwamnatin ta tarayyar ƙasa ta ɗauki wasu matakan dakile ayyukan 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don amsa kuɗin fansa. Ko da yake ana ganin fa'idar wannan matakai da gwamnati ta ɗauka wajen yaƙi da su, to amma kuma hakan ya haddasa matsala ga magidanta. Sabili da hana shigowa da itace da shauransu. Gawayi na da tsada, ice na da tsada, ice guda uku naira ɗari. Buhun gawayi kuma dubu biyu da ɗari biyar buhun gawayi. duka kowanne fawuri mu na da tsada. Kamar irin mun nan da ba mu da da masu taimako mu gwamraye din nan. Mutum magidanci zai shiga daji ya je ya saro ice ya zo a mar girki a gida. Amma mu da icen da gawayin duk ya zama haram. Mu mazaunan cikin gari. ina amfani da gas kuka a yanzu a a na bari yasa eh saboda da muna sayan shi naira dubu ɗaya da ɗari tara to ya zuwa yanzu ya koma numa dubu shida da ɗari biyar to kaga mun koma gawayi gawayi kuma shi ma a yanzu na naira ɗari hudu ne zai gama girki amma ba na ɗari biyu ba na ɗari biyu shi zai yi miya da na kuke sai da na naira hamsin zuwa naira ɗari ya ga mai maka girki tuwo da miya To kayan da ake hada miyan fa kamar su manja gishiri su ba su tashi ba? A to maganar manja da man gyaɗa nan kuma gaskiya sauƙin sai dai gurin Allah. Ina so in kira ga gwamnatin tarayya A halin da muka samu kanmu wajen maganar jarabta ta abinci da nake ganin cewar in ba Allah ya tsare mu ba za mu samu kanmu a ciki musamman mu nan arewa. To ina kira ga gwamnatin tarayya lallai ta yi wani hoɓasa kafin abin ya lalace su tabbatar da cewa sun yi ƙoƙarin an tanaji abincin da za a riƙa taimaka mu al'umma ta samu da sauki ta bakin wasu magidanta kenan da na zanta da su su kansu mahara 'yan bindiga suna matsani kwarai da gaske sabili da rufe layukan sadarwa na wayoyin tafi da gidanka kamar dai yadda za ku ji a wani hira da su 'yan ta'addan suka saki ba a san yadda suka sato jiki suka shiga gari suka sake shi ba inda waɗanda suka kama suke addu'an da Allah ya kokari a saki layuka suka ce a Sake mana mu yi rayuwa mana mu yi aiki. Su bari mana mu yi aiki. Shin anya tsadar abinci da ayyukan 'yan ta'adda a Najeriya ba zai shafi tattalin arzikinta ba? Masanin tattalin arziki Dr. Ismaila Anco ko malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic ya amsa wannan fatawa. ba za mu ga cewa akwai maganan wato rashin tsaron nan rashin tsaron nan ba karamin illa ya tattalin arziki ba da ma ci gaban najeriya din gaba daya shi dai dama arewa eh, gabashin najeriya sun dade a cikin wannan sun yi wajen shekara goma suna cikin wannan yanayi don haka harkan noma da harkan abinci a can kusan za a iya cewa kusan ta yi karanci ana cikin haka kuma sai ya kasance wato arewa maso yammacin najeriya su waɗannan masu sata mutane din nan ba sa bari ana noma sun kori mutane daga inda suke sun hana su noma in fact sai har da sai sun nemi izini ma a wurin su akwai lokacin da kamar watannin baya ɗaya daga cikin su sai da yan ƙauyukan suka je suka yi mishi noma a gona sannan suka zo suka ci gaba da nasu akwai wuraren kuma da an sa musu haraji sai sun biya haraji sannan za su je su ɗauki kayan noman to wannan ya sa mutanen ƙauyukan da yawa sun gudu wannan ya kawo ƙarancin abinci musamman arewa maso yammacin najeriya to a takaice ya za a magance wannan al'amari wajibi ne a ɗauki mataki kan maganar harkar tsaro ɗin nan waɗansu na kallon mataki na sulhu waɗansu na kallon mataki na karfi to in za a haɗa su gaba ɗaya ne in ma kuma kuma gwamnati za ta samu masana ne a sake nazari a ga yadda za a yi maganin wannan maganar rashin tsaro din nan a arewacin najeriya wajibi ne a ɗauka saboda jama'a su samu su yi noma saboda rashin noman nan kamar yadda muka faɗi yana haifar da karancin abinci yana haifar da yunwa yana haifar da fitina-fitina iri-iri yanzu sace-sace yana karuwa sace-sace kusan ko ta ko ina sannan akwai maganar bangaren lalacewa na tarbiyyar mutane akwai 'yan mata da saboda yunwan nan da halin da suke shiga waɗansu ƙarshen za su dinga shiga riga suna yin abubuwan da bai dace ba kenan ya kamata a ƙara sa ido ga al'amura tun kafin abin ya wuce intaha sani sha'ib malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani sha'ib malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice yanzu haka hankali ya soma karkata kan kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain bayan komawar tsohon shahararren dan wasan ta shabi hernandez a matsayin mai horar da 'yan wasan kungiyar kungiyar ta sallami kocinta tare da mai gurbin sa da shabi da zumurta da babbar komadar da take fuskanta wadda ada take daya daga cikin manyan kungiyoyi a nahiyar turai to sai dai magoya bayan kungiyar ta barcelona a duk fadin duniya na bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da makomarta karkashin sabon kocin inda wasu masoyan kungiyar biyu a Najeriya suka tafka mana muhawara akan yiwuwar samun ci gaban ta karkashin sabon kocin. Zan ce ma ba shi mai ba don ban san dalilin kawo zabi kuna cikin wanga yanayin ba. Zabi zai fara ya ce kila zai fara guru ba suna ba gurumin take so yanzu. Babba ya babban tim ne ya wuce a ce za ka yi gurumin yara a'a babban tim ne da ke bukatan manyan 'yan kwallo da za su fiye su yanayin da suka ciki su hito fage a cigaba da fafatawa da su don mi za a sake waɗannan manyan zaratan 'yan kwallon ba a hankuri da su griezmann suarez messi bashiya an jiya ya wuce e babu dalilin ka sake waɗannan 'yan kwallon kuma ba ka kawo irin su ba kuma ka ci su haka ka cigaba da zama turbin da hake da koyo shi mu da mun ka san sirrin cikin gidanmu to mun ka san abin da yake ciki zabi hernandez a barcelona gidan shi na a ciki ya tashi tun yana dan shekara goma har ya tashi ya girma ya kwallo ciki don haka ya san matsalolin ta ya san hanyar da za a yi a gyara kuma a tunanin su shi yasa suka dawo da shi to kaga matakin farko ya fara tunanin me ya kamata ya gyara ya kawo dokoki waɗanda ya kamata a ce yan wasan nan da suke na in sun bi su to za ka ga komai ya taho daidai na biyu ya zo ya fara tunanin su ne yan wasan da zai kawo waɗanda za su taimaka mai ai yanzu zabi duk yan wasan da yake tuna babu dan babu yaro dan karami duk yan wasan da yake tunanin cewa yanzu zai kawo duk yan wasa ne wanda sun riga sun goge sun iya ina tabbata maka yanzu in zai za duk wasan da za a buga nan gaba sai ya an ba sai Barcelona ta ba duniya mamaki kowa ya san shi sanda ya kwallo shi an rike da injin na Barcelona don haka ya dawo kuma a matsayi ne na coach don haka kaga an zama double engine kenan amma haka Barcelona ba shi ne shiga ya buga ba sai dai kuma bakin layi ya zanna abdul ai kamar misali kamar zidan na lokacin da zidan ya tore madar haka aka ce muna muna cewa bai iya ba tore madar muna da zara ke iya ba ai kaza kaza amma sai gashi ya to ya ba su experience din da yake da shi aka samu yadda kasan zidan ya sa an tore madar sun ci koyi champion league guda uku wato hasashen zidan hasashen zidan na sa kuma zali zai kawo champion league guda uku jere yanzu ina son ka lura da wani abu kuma ka fahimci cewa barcelona are in total mess ga hausa ina cewa suna cikin tsakiyar gulbi kusa da kada kuma babu 'yan kwallo babu kuɗi ta kaka za a yi ta ɗaya za a ɗauko ɗan kwallo ba a kawo ba a so shi ba. yanzu haka dai kungiyar tana ta goma sha biyu ne a teburin gasar la liga ta kasar spain da maki goma sha bakwai a cikin wasanni goma sha biyu tare da tazarar maki goma sha ɗaya tsakanin da real sociedad da ke saman teburin gasar mataki mafi ƙasa da ta taɓa faɗawa a cikin tsawon shekaru murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya. da na sanyin yinna da wannan ko muka zo ga shirin na karshe labarai a takaici. sandan indiya da ke ikirarin cewa ana yada labaran karya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi dimbin masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar tripura da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin a wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin hindu a bangladesh a mako na biyu na watan oktoba a halin da ake ciki kuma wani yunkuri na korar mazauna jihar assam da ke arewa maso gabashin indiya yankin mallakin gwamnati ya ƙara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane biyu a watan satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800 mafi yawansu musulmi daga dalpur a gundumar darrang ta assam um, masu fafutuka na 'yan adawar cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar litinin a cuba gwamnatin cuba ta gargaɗi 'yan adawar da cewa ba za ta amince da ayyukan juyin juya hali da ta'addanci ba yayin zanga-zangar da gwamnatin ta ce ta yi imani cewa wani bangare ne na shirin amurka na yin katsalanda ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez ya bayyana zanga zanga zanga ta ranar litinin a matsayin abin da ya kira aiki na tada zaune tsaye da aka tsara a washington to masu rarruba baki iya abin da ya sauka nan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri da karfe shirin na safa a najeriya da nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin amina bahar auna ta gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumin ke cewa ko huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum